Nous sommes jeudi 28 septembre 2023, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour cet avant-dernier rendez-vous de la semaine de notre émission Le Niger sur Kalango. À la présentation, je suis Rekia Arimi et avec moi Rukayetsu Abdraman. Bonjour Ruki, comment tu vas Bonjour Rekia, je vais bien et toi, ça va Je vais bien aussi, merci. La technique est assurée par Adam Adawaki et à l'édition, nous avons Issa Lawali. Quel est le menu d'aujourd'hui, Rekia Comme vous le savez déjà, le Niger sur Kalangou est d'abord les informations avec les flashs qui sera présenté aujourd'hui par Rafika Attaher. Et pour enjoliver la journée de nos fidèles auditeurs, euh, nous leur proposerons une bonne dose de musique 100% nigérienne. Pour couronner le tout, nous avons une artiste qui n'est plus à présenter dans la musique tradie moderne nigérienne. Il s'agit de Fatih Isaka, connue sous le nom de Fatih Batouberi. Et notre, elle est notre invitée du jour. Fidèles auditeurs, notre émission Le Niger sur Kalangou, c'est aussi des reportages et des portraits. Aujourd'hui, dans la rubrique Écho des régions, nous irons à Tessawa, dans la région de Maradi, pour parler de vol de bétail, sans oublier la chronique Loti, préparée par l'équipe femme de la rédaction et la page sport suivie de la culture linguistique. Nous terminerons avec les messages vocaux de nos auditeurs et c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. présent, nous vous invitons à suivre le Flash Info avec Rafika Attaher. Bonjour Rafika. Bonjour Rekia, comment ça va Ça va bien. Alors pour ce matin, une campagne de lutte contre les feux de brousse a été lancée hier à Belbéji, dans la région de Zander, par le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Meizama Abdoulaye. Dans ce département, il a été recensé 30 cas de feux de brousse ayant consumé environ 35 hectares. 35 5000 hectares plus Il a invité les uns et les autres de tout mettre en œuvre pour sauvegarder le potentiel fourragé. Le cargo C-130 Hercule de l'armée nigérienne transportant des officiels en partance pour Conakry pour la commémoration de l'indépendance de la Guinée prévue le 2 octobre prochain a eu un incident technique lors de son atterrissage à l'aéroport international Sekou Touré. Les deux roues du côté gauche de l'appareil ont éclaté sur la piste, ce qui a entraîné la fermeture provisoire de l'aéroport, mais aucune victime ni dégâts majeurs n'est à déplorer selon les autorités aéroportières guinéenne. Néanmoins, des dispositions sont prises pour dégager le, le tarmac et réparer l'avion. Enfin, dans la sous-région, le gouvernement de la transition burkinabé a annoncé hier sur la télévision publique avoir déjoué mardi une tentative de coup d'État avérée. Plusieurs personnes impliquées dans cette action ont été interpellées alors que d'autres sont activement recherchées selon le porte-parole du gouvernement. C'est la troisième tentative du genre que les autorités de la transition annoncent avoir mise en échec à quelques jours de la célébration de la première année au pouvoir du capitaine Ibrahim Touré. Merci, Rafika pour toutes ces informations. Nous l'avons annoncé aujourd'hui, nous recevons Fatih Sakadit Fatih Batouberi. Je rappelle qu'elle est chanteuse. Bonjour Fatih et merci de nous honorer de votre présence. Merci à vous aussi. Mais avant de vous donner la parole, euh, Fatih, Rekia, nous allons d'abord avec euh, cette première musique de notre sélection. Évidemment, il s'agit d'un des titres de Fatih ici présente. C'est une façon de permettre à nos auditeurs de se mettre dans le bain. C'est parti avec le titre Djaou taimaka muda da yora alawanda alawanda ga tifondo alawanda pai ga tifondo ayi tifondo ga sufuna iga ta'u Wandi ya dara fago wandi kana ala wonda kwa iga tizara ai tizara konu na iga fata Ini koramba kayo kambi sangu madalla hajja fati jaubu da dono to ar makiyir sai ifo gati jaubu da eh, yau bugda no manti bugda no bugda bugda o yau mhm. bugda kaidi bugda danga bugda ga ti ni bai da kaidi ra kaidi a da beri mhm. a beri gumo kun nigi di far fara de mo kasi na arkusu kusu bondan bonnu bugda no nigi di far far far aga kala aga te danga hain hari hari fo mhm. ago -hmm. don kun mm -hmm. donc se ni ne bugda ne kunu bugda te fa kunu yeno ba kala te bugda mm uno te bugda din kan nigi di far din ar kusu bondan din kigi cinga mm -hmm. masha Allah dala din kan borsi ba fatta masha Allah to giri fo no arna jaw bugda wo eh, katare yayi gebu da ga ifa ya to danga pepre jiru waranka ihin kasi wala à peu près 17 ans, quoi, 18 ans, mhm. quand Yaubu Daguga circulait. Mhm. To fatir gaba da irin bai ifo sai na ran dono katare. Bon ni bai ayo ay kulkan traditionnel en wongo kana isi. Exactement. Mm. E eh, de borna ila mbo ba ay ce dira wombo traditionnel da ino. Mm. Ayo <laughs> traditionnel da ino kana isi donko ayo doni ay mana tubu me ay gabara. Mm. Kana isi zamai ne to son dai doni e il faut c'est traditionnel o irsano gabi parce que son irisay is traditionnel o bai bumbu mm. mm. haikulu annasara tarano is irna mai bai irna mai kwa afono is bai donc irwo ir kantu don ko irno himgiti hankanga nan zankai muna mai bay e dir go donu man traditionnel e kirgdan e dir go donu ir irme han kan irgi ci kan ganan zan zankan bai kan wani wo irna ir labo sannino te wala mm-hmm. irna mai wani dedano irgote walbinde ifono ga zama ya san yango na kan hunkuna da irwa irni ci donira bor yango ba man kizan kai ba alberi yango na kan sibai mhm. il faut ka imir ce ga hali eh, ya ce filan karan ifo ti yadin mhm. irmu ci bora se bora mne o oh, yadin no par exemple gyau bugda di bugda bugda wo man tubor kulno ga bai son zamani zairo mm -hmm. bugda din de man tubor na kay se tara ino kan bugda mm -hmm. nga yo buda mboni goni mm. donc buda machine wa no <laughs> man tinga bugda nirne bugda bugda ne bugda to no dai jaw bugda -hmm. a kanu borai se kan ran ka tare bon a kan borai se parce que doni woni don doni no mhm. Mhm. wato don doni no don borai doni no don borai doni no kan di koy fori batami nga no iga iga ti fori bata ma iga iga forun da donc za kai kai wati doni no donc yana nga dole am kana borai sa zama eh, ko mun namu doni no borai kan ga bai da borai kan sa bai kul son di mara kul a furga mai ra ban mm-hmm. furga mai ra zama te danga namu doni na te borai sa danga virus fason kwa mm-hmm. donc kan sai mm-hmm. na kan borai sai zam kan namu no zami go borai ngona kan sai fara iga ba ir namu ir mate me asti asite asite parce que irsi goida mm wano nir go goyda irsi goidir wano donc lokaci to ka iri himgutun irim goydir wano ir wano ba wano o wano wadin sambu ni tabi dai mm -hmm. mo goidin wano ba wano kul ka ciyada to fati za girfo aran sintin ga dono bon aiwo eh doni no nay ka école parce que ay man cawgu moru mm eh doni kana se zaygo go école zamay wo filinge tukunu sunay ciow tukunu subari ki no din no ay ciow mm -hmm. bon, aigo klasi hinza doni kana ise de creation wati dato oh, inda chala irgo kwai klasa banda klasa banda danga subu subu fo no gono mm-hmm. sagi dai ni se a peu près sagi dai no klasa mm-hmm. banda sagi no fu yan sino dini donc irgo kwai inda chala yan irgo tugunu sube rizai da e sujai kurai izai da zarm kurai izai aigi eh, mm. mm-hmm, mm-hmm. boy zamo lokacin din ba excuse moi lokacin da aigi yangino presque ay classe de école way boy zai ba yan kulgu humburai ida ni bisi bisa kwa donc iga igana kwai di na igana kwai aigi do nu igu twaisi aigi do han foyan bumbo kadame sanir ceci amir kargadan classe Mm -hmm. donc ayi wo day presque day minen se doni se day noyne bon kay kol day irko beri donc ay kan ay ka nyama ir kay kay ne samba ka tay fu nyama ya ne nyanga se ay wangi kolo oh, ngas ba kan ay ba donc ay ka nyamay mo e bon ay sabay nan ay di don don kula ay koy da ruki zamoti da ruki zaino ruki zaino ga bay ruki zaino baji ruki angana koy kotonu ay gonda age de 16 ans mm -hmm. ay ni gana koy kotonu ay koy bande lome ay koy bande gana ay koy bande cote d'ivoire mm -hmm. wato de ay gano ibande gano kai gwani mangun da safiya gam kalaizi Mm. gani wadin wadai go gati lokaci wani mantu in kunbo in kunbo ba dai ba tai tswana mm. lokaci wani dai musafi a gam kalai zigaru cameraman ba man ba gunguno rowi fa ya <laughs> ha gunguno ka wadin no a pepre ka ye iri ka son apre gano yantala ganda Abdu, eh, abdullahi banayan da dolphin da eh, abon guitarist fongwa tegsi inda ino ikusimba parti haraka idi gunga ifodo ndonte ina isi hala ginka ina ginka mm -hmm. donc ka bon dona kidir don di ima wat kanga ina ivoa sammu ni chantal mm-hmm. chantal no indi chantal no sambu charbanda han fomo chantal no sambu ngi ne ir irum toasi mm -hmm. irgo irgo doni doni ya yadin après ka cpm cpm taya e bube jollo adi ay amamat kanga voix go ane bon est ce que isai hinga isai pri dan gurum mm -hmm. il n'y a pas de problème à Sindetali. Il est assez. Il y il a troisième prix. Il est dans le groupe de Boubou Diollo quand il Voilà, donc il y a une animation au quartier. tayi nan tayi nan haba tayi kamar mai gaskiya mm-hmm. ngono irte don ka apre gano irte eh, hausawa su kance ina kwananku mm -hmm. zabarmawa sukan ce mata rankani mhm. hulani sukan ce eh, ifo janwali janwali mhm. donc firi wadi no irin wada firi mhm. inda bubu jollo yon après bubu jollo eh, alfa ali malici alpha eh, so asino ago belgique ngono tagi tari so kannan jaw budawo irin mayo fatta mashallah ngamo après ande ya dia ya ya ne se bon matno irgete inga e madugai ginda ka tare kay ginda go dai do nay bon se ane aga fatta ay na se ya pas de problème ci gana yi tuna reporem ka cpm taya répétition inda ay répéter répéter après ay dire koy malbaza ay koy malbaza e gati restauration mm. en nan ya ci ne ay orchestre saban da orchestra na kayandi aina sema gona na gono a tan wato din dai sambu donin bo ai sam kal ummu sangare do ne to fati aran sintinga nous. ifuna aran kwara eh kal c'est pas facile kal zama furara e keni mana tubu problem gono don nigudu problem ni paranga yi mat kul kan no kote fo ni mandu problem kote fo ni gudu problem mm. mais hari folan dai no nan ai ai du courage ka continue eh ai wai babu sufuna zairu go zanka eh donc ai nyango kan gono ado na ko na ha ina se do humbur kuma ida ai kula ina se do ni i baga furo mm -hmm. you know wai baga engagé no gaba dai anai guna anai seto ni bai do no kan ni baga te mm -hmm. ni baga kan dirga sanni mm -hmm. aina se to kal sur zama de bor gogo nin wai bor ni siga hay kulte il faut kaim du kanté quoi mm -hmm. eh bon c'est tout. de gomni goni sara il koy min no sai mm -hmm. de gomni sini ser koy makani la kalora mm aine merci ngunot mhm. kan to sanni fadin kan aran ta halaran kawo ga aran ni aran ga bora igan su bai gidonu ya dinga ir fahama ga na aran gidonu wala aran gwada bon turupu son bon son mhm. ay gwanda kan ba troupe wanda orchestra hin kanaisi orchestre hmm. hmm. orchestra gono de bora ba orchestra ko for me ay si orchestra son ai na tankaina mm. eh traditionnel onu ay di gabi mm. ai gonda troupe troupe wanda ai kan se ngay boro eh iduno da ay matuno hmm, troupe ma eh troupe jaw bugda na idanga troupe jaw bugda orchestre mo jaw bugda na idanga to no fati batubere ma yofun bon batubere te orchestre sintina kan bo dono E, gew buda ay don sin nyale ay don ani no mhm. ngu nguno ti orchestre sintina kan nay mayo katare e, batubiri batubiri mhm. donc bada ay ni gew Buda da il faut kayim dan dit batubiri wadi doon na gada ngano iga ngani Fati bayda mhm. fatir ga yakara ngadi irkoy ba e, irga koydaran do ni hinkanta kamma amin no berai irma hanganasi to madalla fati eh, zaka ni sintin ga donu ga kason donu margeno ni katare wala mini album bu margeno ni katare eh, eh, pour commencer dai eh, doni kan ai katare sintina da album sintina ngono ngono ti jow buda da no bere yo mhm. eh, après ai donu manai wadda mm manai wadda mu c'est vrai a cartonner parce que eh, har no kan zanka yiga bara dottiga yiga bara e pi a gonda danga bastare garani fam an na mhm. annashuwo gwara wanda bere da wanda kai kainai donc ga himan danga forin da caryan ga lakalai candi kan ganan e mun diyan gon kan kunni ko ni saban da wanda bere da wanda kai na kaina isba carya kwar dangi ka mhm. me avec dono din nangu foyan e artiste dang sans civilisation dang fori igamara mhm. donc a ga hingi sa sabandi ngi seno e ngo irna ina lanse manai wadda mm. wala donc eh, manai wadda banda aite kokowa kokowa banda eh, aite eh, faba faba idin maga hinga to zanga marge yake bon ayo di kabu ni mani kabu <laughs> mm-hmm. oh, donc before aite CNSP mm -hmm. eh ayirte la paix la oh. nan doni boba te borai ga ba mu donai har mun tuma so to donai da mata no aran gi da aran gi han tum no wal daran microsom de dono kaya <laughs> bo doni yan gona kan eh irga sambuno don wana ira mm. irma dan doni yan gona kan eh ba ir sambu don wana ira alfo kirma sanni zai ke ci ga hansi mm. eh doni yan gona mo kan donai ra kan nguwo eh, aigi kreda ibo morano epi aigi bore ha zama mm. nin kulkanga harte ni si ha ni murado ste na haro si bori daino mm. daino no doni te aigi wanda bor kan se aigi gadan par exemple yakub danke danke mm -hmm. aigi gadan ai mina se ama corriger ai segdi si se ok da ne ok ai mata mm. donc zama har gon banin te ni hinne agin te eh, hansayan gon kan igatara ni woni sibainin kannate mm. medin bor fo ha kan goni jini. dono do hare wala goy kulkan kan no bora goni jina na haro bai ma ha ha mi sindi ma ha dinna ha kula ga hansin se da hansin se kula ga ti mhm. don kai wodo doni kulkan kan ai te il faut que ay mi konda yakub danki ki ci do ay mi na sa ma hangane se ce eh, mata matano ay mi gatan wala mai mi gatan non mhm. go gona ma hansai sam ne bo hansine hamsine ay ma hansai mata mhm. ya dinno to fati wai bora ya bora bai fugo goygo matano ni no din window wana mm. wani wanda mo goyfo kan ni gite bo do no da jira mhm. matano ni gite din do na ikulu Danke. ikulu gate <laughs> ikulu gate bora da char da oh. bora agati mhm. mm-hmm. insha Allah to fatir ga bay bai sandai no aran gogadi dono harakara oh. sanda ya kal sur zam way bor yani bay dag do na ikun no nigidi zani te doni ko kulu e eh, bore gin gunno danga furku ni way borno e bore gin gunno danga doni ko iga gun danga e eh, ate banye tarai doni ko iga gunno danga je ne sais pas quoi dire quoi alors que c'est pas ça do ni bumbo sana'a no mm-hmm. do ni cecino sai ke way bordin go do ndai mini gayi mbongai yengokuti chimo samdimboni mbongai vraiment ani problem daino mhm. esa ndai bo bugoni moka irgo du zama ne dido ntembu mbo se pa facile mhm. nim kag free studio mbo studio follong odia hinne margini yati mhm. e eh, sonku fand clip po wote yengo ngum mbo margini yati donc de bor sinde gabi ni singu doni ka wat kul wat kul ngulo wat kan gidi al wat yang te kan doni ko am don te a follong am kalam te jiru gu koyne ga am yere ti afu moye no sino mm. ga bi sin ni sin dan kangate din sin dan kangate dol nim batu halu wa kan ni te dirra nim du kaina kaina kaina nim mm. morgu nim yege ti afu ni mm. di yan no sino mm-hmm. dir go gudu di yan bon bon ir bon ra hari bo bugono don yon irga ba kan ir bollon ra hari bo bugono ka irga ba ir mu katare me ir singaka Par exemple so ni di CNSP haraka wara don hin kano aite e aine binawi aini kar aini te audio aini te video donc eh, ibanda mo koyne ay gonde doni hinza kai bay maka mm. me ngai wadai man hagoy ga kai me mm. zama abanda ina konka konka zabu konka kan asuso ta asuso yadda da ran donera kilpera aran gadan irna muna mai kwaye guma ran gadan gabar mai ga gabayrin bai hala ga ko no garan se walaran ne na ran kagre <laughs> ga ko kullo sai se ai sin da ga ko kul kan go gidi ai se kan ga bankara da ai se kan ga eh, audio tai se kan ga video tai sin da bor kulu ai dai no go ga tai wasi hmm. ai amme ami ai no ga tai mai bankare dai wandi ai sai dai wansi eh audio ai no ga tai wansi video ai da ya kula ai no ga tai wansi fati aran do nayi wa kan ya irma irma zarmaci ne irma bifo walkan aranka irma fulan sanni matano sannan na aranga na kira wal zarmci na dai no bon aranga hayo bon eh ai wo zarmci na da hauski na ga dai ne gwanda kabi mm. bon fulanci na ai bo ai sin da bon gabi amma ai ga bayim don ci ne fati gwamni fo dimi no aran du donora bon ai du haikulu ai wo ai du ai du miliyare masha Allah ifo no ti miliyare kan ai du niger la bi zai ngaino tai miliyare parce que ai labo izai iga ba hankan ai goti ai labo izai iga ba ay ai labo izai doni ka ai ka iga kwa basi yaran ga ay wai miliyare kan ai dungu noti ai labo izai to ke yan fodi mino ne gite ni miliyare se ay eh, bon ce ngo ka ai gite ir labi izai se gati eh wahangan ir wono si aran ma ba ir wono a ba wano zamsin malkai na mbaran dia bifoda yaran ga dabuwar man ba ni wono wano din yamu yamu na go koyno o bar kurkan dirmo nan foga ka arza kurkan asambu labora askai labora go fattan dano irmo ba waran kana ran dan irse waran ka da aga dirgu windino aga dirgu windino kala mu ye kani do mhm, mhm. din kan dan koyne wodi ga ba borayin da o irga ba mo diyan diyan o irga ba rafa irga ba diyan gum gum gumo sam wallahi asiti asiti mhm. irga ba diyan halmanti moso irga ba bar kan gondi hina kan ga hindi irse kan ga hirgir produire kan ga dir se irma ir wani album bai kubandi ai gbara mhm. ai wo kai babar kan ga hinga dai album bo kubandi zama ai bai mai album bo kubanda man kubai Fatih Sanaïsewan, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons bon vent et bonne carrière. Et fidèles auditeurs, l'émission Le Niger sur Kalangou se poursuit, mais cette fois-ci avec euh, la rubrique hebdomadaire qui parle éducation numérique et nous allons parler de l'empreinte numérique. Qu'est-ce qu'une empreinte numérique Élément de réponse avec Farid Bourema. Une empreinte numérique euh, est aussi appelée ombre numérique ou empreinte électronique, ce qui désigne les données que vous laissez derrière vous quand vous utilisez Internet. Ces données comprennent les sites web qu'on visite, les emails qu'on envoie et les informations que vous soumettez en ligne. Il faut savoir que dès lors que vous utilisez Internet, vous laissez derrière vous des informations qui forment ce que l'on appelle une empreinte numérique. Cette empreinte peut se développer de plusieurs manières en postant sur les réseaux sociaux, en s'inscrivant à une newsletter, en laissant un avis, c'est-à-dire un commentaire en ligne, ou en faisant des achats Internet. Parfois, on ne se rend même pas compte que l'on contribue à la croissance de notre empreinte numérique. Par exemple, des sites web peuvent suivre notre activité en installant ce qu'on appelle des cookies sur votre appareil et des applications peuvent récolter vos données sans que vous ne le sachiez. Une fois que vous avez autorisé une organisation à accéder à vos informations, elle peut vendre ou partager ces données à des tiers. Pire, vos informations personnelles peuvent être compromises en cas de violation des données. Vous entendrez souvent que l'empreinte numérique peut être qualifiée soit d'active ou de passive. Et qu'est-ce qu'une empreinte numérique active Justement, Rukayatou, une empreinte numérique est active quand l'utilisateur partage délibérément ses informations, des informations sur lui, autant pour moi, en postant sur les réseaux sociaux ou sur des forums en ligne. Si un utilisateur est connecté à un site web, par exemple, via un nom d'utilisateur ou un profil enregistré, toutes ces publications feront partie de son empreinte active. D'autres activités peuvent contribuer à l'empreinte numérique active comme compléter un formulaire en ligne, ce qui arrive souvent quand on parle sur un site, on vous dit de remplir un formulaire avant d'accéder aux autres informations. Et l'empreinte euh, passive est créée quand les informations sur l'utilisateur sont collectées sans qu'il n'en soit conscient donc à son insu c'est qu'il n'ait donné son aval. Cela se produit par exemple lorsque les sites web recueillent des informations sur le nombre de sites web que vous utilisez, votre localisation et votre adresse euh, IP, Internet Protocol. Il s'agit d'un processus invisible dont l'utilisateur n'a pas forcément connaissance des empreintes passives sont générées par exemple quand des réseaux sociaux et des annonceurs utilisent euh, les likes qu'on ...n'attribue à des pubs, sous des publications, des partages ou des commentaires en dessous des posts pour créer un profil de vous et vous cibler avec du contenu personnalisé. Je pense que certains d'entre vous ont vu des contenus qui ont été. Exactement. Alors, Farid, pourquoi les empreintes numériques sont-elles importantes Samira, les empreintes numériques sont importantes car elles sont relativement permanentes, donc à vie. Une fois que vos données, vous les rendez publiques ou même semi-publiques, comme cela peut être le cas avec des publications sur Facebook, leur propriétaire a peu de contrôle sur la façon dont les autres vont les utiliser. Une empreinte numérique peut déterminer la réputation numérique d'une personne, qui est aujourd'hui aussi importante que la réputation de la vie réelle. Donc la vie virtuelle n'est pas à négliger. Des employeurs peuvent vérifier l'empreinte numérique de leurs employés potentiels, notamment sur les réseaux sociaux, pour décider de les embaucher ou non. Les écoles et les universités peuvent aussi faire la même chose avec les étudiants qui postulent chez elles. Les cybercriminels, on insiste sur ça, peuvent exploiter votre empreinte numérique à des fins de phishing pour pouvoir accéder à votre compte ou créer, usurper votre identité sur la base de vos données que vous laissez sur les réseaux. Pour ces raisons, il est utile de se demander ce que des empreintes numériques disent de vous. De nombreuses personnes tentent de gérer leur propre empreinte numérique en faisant preuve de prudence dans leur activité en ligne. Si je comprends bien Farid, le fait que j'achète des articles sur Internet, remplir des, euh, je remplis des formulaires, euh, publier des photos sur les réseaux sociaux signifie que je laisse des empreintes. Oui, c'est cela lequel tu laisses énormément d'empreintes. Mais Farid, avec tout ceci, comment alors protéger euh, notre empreinte numérique Comme les employeurs ou toute autre personne susceptible de, qui s'intéresse à vous, il est tenter d'aller jeter un coup d'œil sur le net mhm. pour euh, trouver euh, qu'est-ce qui, quelles sont les empreintes que vous avez laissées sur euh, Internet. Donc voici quelques conseils pour vous donner que je vais vous donner afin de vous protéger. Mhm. N'utilisez pas Facebook comme un moyen de connexion. Il arrive que vous partez sur un site, on vous soumet un formulaire. Voulez-vous vous connecter avec un nom d'utilisateur ou utiliser votre compte Facebook C'est de cela qu'il s'agit ici. Si vous utilisez votre compte Facebook pour euh, créer un compte sur un site tiers, ils auront accès directement à vos données personnelles. Ils peuvent extraire euh, ces données sans votre autorisation. Il y a le VPN, euh, un réseau virtuel que vous pouvez utiliser. Donc, je vais m'arrêter là. Je dois préserver mon <laughs> empreinte vocale <laughs> pour d'autres <laughs> rubriques d'éducation numérique. Voilà, chers auditeurs, espérons que cet élément vous aidera désormais dans l'utilisation d'Internet et protéger vos informations. Faisons un autre tour musical avec euh, ce titre Zinaria de Feu Adams Jr., un hommage au premier reggae, reggae man nigérien. Adams Junior a été le premier reggaeman nigérien avec des titres devenus cultes tels que Sauver la femme, c'est la mère de l'humanité, artiste très connu et aimé par les Nigériens à une période où la maladie du hip-hop commençait à s'emparer de nos Rookie il mettait autant de soins à faire une musique de qualité agréable à écouter et l'accompagnait avec des clips vidéo bien adaptés au contexte. Adams était tout simplement pétri de talent. Oui, Rekia, c'était avec une grande tristesse que les fans de la musique nigérienne, les amis, sa famille et ses collaborateurs ont accueilli la disparition de l'artiste en 2009 à New York des suites d'une longue maladie. Aujourd'hui, Adams a laissé des œuvres qui le rendent immortel. En direction Maradi, plus précisément dans, le département de Tatsawa pour euh, l'écho de région, n'est-ce pas Ruki? Oui Retia. aujourd'hui nous parlerons des vols de bétail enregistrés en cette période. Ruki, les voleurs commettent leur euh, forfait sur des motos et beaucoup de propriétaires en sont victimes. Notre correspondant Ilia Momoni s'est intéressé au sujet suivant son reportage. a wannan lokaci dai yawan satar dabbobi na ɗaya daga cikin abin da yake cima al'ummar karkara tuwo a ƙwarya a cewar muntari umar mai garin kore abin da ke damuwa garuruwan duka yadda ga mutum da bisa ko tumkiya ko akuya bisa ya kamata a tsaye da shi a tuhume shi daga ina yake a gaya ma jami'an tsaro a zai a tuhume shi in yana da gaskiya a bar shi wuce. malam dauda da aka sani da shugaban fada farin laraba yana daya daga cikin wanda ibtila'in kore dabbobin ya shafa. ni na guda hudu ne akwai kazaganya eh, mai jan udi akwai rago guda mai jan waya akwai tumkiya uwa wata hwara tana da dingagin layu kuma ta haɗa ɗa shi ma yana da layu rayu dan duk wanda ya nemi abin shi ya rasa shi dama ba magana daɗi sai dai a rungumi kadara a bar mu Allah ikon shi wannan yasa dai ma'aikatar magajin garin tasawa da ɗaukar matakin haɗa hannu tare da jami'an tsaro domin magance matsalar lawali inusa magajin garin na tasawa na cewa abin da ya shahi tsaro bisa kan sace-sace na dabbobi wanda ya sani yanzu abin ya kai inda yake mutane har ba su iya kiwo kiwo ya gagara kuma wannan abin da ba mu san shi ba kuma daga wajen mu meri tana yi gudun wata yanda su kuma jami'an tsaron za a sanya musu kayan aiki yanda duk wani wanda yake mutsi mugu ne ya zamanto a yi maganinsa. Abin jira dai a gani shine yadda za ta kaya akan waɗannan matakai da aka ɗauka. Vous venez là de suivre un reportage de notre correspondant de Tassawa, Ilia Momoni, qui évoque le vol des bétail dans le département. Rekia, passons à présent à la page sport avec euh, Hasmi Gourouza, notre chroniqueur sportif. Bonjour Gourouza. Bonjour. Bonjour Ruki, bonjour Rekia. Gourouza, nous partons à Balayara pour parler de football, mais malheureusement, les conditions ne sont pas réunies pour les jeunes, n'est-ce pas oui, euh, il faut noter que le football reste le sport roi chez les jeunes de Baleara. Le département compte sept clubs de football qui sont animés par des jeunes. Il faut cependant noter que ces clubs manquent de moyens. Certaines équipes euh, sont prises en charge par les entraîneurs avec leurs maigres ressources. Euh, c'est le cas du club Alphala. Il faut aussi noter que la capitale départementale ne dispose pas de terrain de foot. C'est ce qui explique Sofiane Garba Salissou, entraîneur de l'AS La de Baleara, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Écoutons-le. Le football euh, se porte mal ici. Il y a les joueurs, les enfants veulent jouer. Malheureusement, même un terrain réglementaire ici, c'est un problème. Il n'y a pas. Chaque fois, s'il y a des matchs, il faut que les équipes partent prêter un terrain pour faire leurs matchs. Des fois, des champs, des fois, c'est les écoles. Oui, c'est là-bas, nous partons demander. Des fois, on nous donne l'autorisation, des fois, on refuse et on n'a pas le choix. Vous n'avez pas fait des doléances au niveau de la commune pour vous octroyer un terrain pour que vous jouiez En tout cas, nous, à chaque occasion, avec euh, les autorités communales, nous les faisons les cas. L'appel que j'ai à lancer à notre autorité, c'est d'écouter la jeunesse, parce que ce sont des jeunes déterminés, engagés, à faire ressortir le nom de leur département. Nous souhaitons que les autorités écoutent notre euh, doléance pour euh, rapidement nous trouver des solutions qui nous permettent de nous mesurer avec les autres localités qui nous ont dévancés. Direction le manga à Guéguimé pour parler toujours football, précisément du tournoi des grandes vacances qui a démarré, n'est-ce pas Grouza Oui, euh, Rekia, euh, ce tournoi de football des grandes vacances est initié par la mairie et durera 24 jours. 16 équipes sont engagées pour cette compétition dédiée à la jeunesse de Ngingimi. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale entre les jeunes de la commune. Suivant les explications de Oumara Malam Aladou, maire de Ngingimi, il est également le président d'organisation de ce TGV. Donc, euh, nous avions profité de l'occasion pour euh, exhorter les organisateurs et les joueurs à privilégier l'esprit de fair play. Donc, euh, nous avons aussi profité de l'occasion pour transmettre un message de paix et de cohésion au sein de la jeunesse de notre commune. Donc euh, nous remercions vraiment les acteurs pour leur présence, en l'occurrence euh, les préfets du département de Ningimi, les représentants des nobles chefs de canton, les responsables de FDS et toutes les personnalités qui ont effectué les déplacements pour prendre part à ce lancement de ce tournoi qui est combien important et bénéfique pour euh, la jeunesse de notre commune. voilà, Recha, voilà, Ruki. Voilà le sport pour aujourd'hui. Merci, Gourouza. Merci pour ces informations sportives, rookie. C'est l'heure de découvrir notre star du jour. Oui, aujourd'hui, nous partons pour Dogenduki, région de Dosso, pour présenter à nos auditeurs une femme leader. Elle s'appelle Yagoudou Bizo, une grande cultivatrice qui fait son petit commerce. Elle, elle lutte également pour la promotion des droits de la femme à travers l'alphabétisation. D'ailleurs, Rekia, tu l'as rencontrée. Nous allons suivre son portrait. Hajiya Yagudu Bizo ta bar makaranta a aji na uku wanda ake kira CUN. Daga nan Yagudu ta halarci makarantun yaƙi da jahilci daga shekarar 2009 zuwa shekarar 2010 tsohuwar kwansila a gundumar Doci. daga shekarar 2011 zuwa shekarar 2021 a halin yanzu babbar manomaciya ce kuma tana ƙananan sana'o'inta Hajiya ya gudu ta ce ta samu kasanta na 'yancin karatu ta hanyar karatun yaƙi da jahilci ta ba mu ƙarin haske. Zawa ne an kai bisa unguwarmu lokacin da muna da ƙungiya babba ta unguwarmu ana ce mata Hajiya Ige. Sai aka zo ta hannunta ne aka yi rubutu wanda duk yake so ya ba da sunan shi. To lokacin da muke ɗauka muna nan horo mu mun yi shi da dama tunda akwai lokacin da mun kai wata biyar muna yi an ka sallame mu saboda damana ta kawo an ka sallame mu kuma da shekara ta birkito kuma lokaci yayi kuma mun ka sake mai da suna mu ni na kai kashi uku ina komawa an ba mu takardar shaida ta mun yi karatu yi a wadan saboda ma in samu takardar shaida shi yasa na na koma yi kenan dole in ka kware sai a baka gudunmuwar da sun ka ba mu ba ya kaɗan ta ba tunda in an koya maka karatu an koya maka rubutu an koya maka lissahi kuma za a tarbiyantar da kai a koya maka horo yadda za ka iya ka tarbiyyanci ɗiyanka ko ɗaya makwabtanka da horo na zama tare da jama'a da makwabta da kowa da kowa yadda za ka iya ka shiga jama'a ka zamna da su lamai lahiya sannan kuma sun koya mana sanin yancinmu ko daga harkar siyasa ne yadda za ka yi ka yi vote da yadda za ka iya ka zaɓi wanda kake so da yadda kai kan kanka ke mace kike iya ki hito ki takara ma kice kina so sannan kuma sun koya mana tsafta tun daga kan kanki ke mace jikinki har abincinki da za ki ci da abincin da yaranki za su ci da tsaftar gidanki da ta yaranki duka cikin karatun nan na yaƙi da jahilci ko kuma haraka ta zuwa asibiti takan yi in baki yaƙi da jahilci ba kina da jahilci sai ki zo ke ce ta harko ke jijibi ke zo ke zamna sai mutane su zo baya gare ki su taru mai raba limaron nan in ta hito in akwai wanda ta sani limaron nan na ɗaya tana iya mai shi ƙasa ke sai ta ɗauki na biyar ko na shidda ta baki to in akwai yaƙi da jahilci da ka duba a tsaya wanga ba nawa bane nan wa kowa ya shaida ya san ni ne riga wasu hajiya ya gudu bizo ta ce ta yi matukar farin ciki da samun damar zuwa makarantar yaƙi da jahilci yaƙi da jahilci ya kawo mata ci gaba a rayuwarta ta yau da kullum ya kuma taimaka mata a wajen bunƙasar da hazaƙarta. canji mai yawa saboda can da ke ga lokacin da jahilci bai hita ba akwai wuya a kire ni wurin in to in yi magana amma yanzu da ba ni da jahilci ba nan ba ni ko gaban shugaban ƙasa yana iya yin magana kuma ga unguwan mu sai a kire mu a faɗa mana abin da za a yi kuma mu mu shawarce mutane mu gaya musu yaƙi da jahilci shine ya hidda mana jahilci har ya samu ka shiga cikin ƙungiyoyi yau har ina da ma ƙungiya wadda ni da kaina na a shugabanta yanzu mun gane komai mun san duk inda za mu sa ƙahon kan kai na wurin ga konsayar ni shekara goma 2011 zakwa 2021 ina nan meri eh to kenan na ji daɗi kuma gudunmuwar da yaƙi da jahilci ya bani ta yi mini kokari akwai waɗanda ba su gane ba dan inda duk ana yawan tahiyan nan babba ka hito da dan libaran nan naka zaka taya sai ai ta ganin shirmi ne amma yanzu mutane sun fara ganewa saboda samun shi ne ma yanzu adda wahala sun gane yanzu samun nashi ne ma wahala kamin a zo a girka shi sai a ce babu kuɗi yanzu babu yanzu akwai wuya ki ji an ce ga santar ɗin yaƙi da jahilci can amma da a ce miki an kawo shi ne ko yanzu sai ya cika da mutane malama balkisa mai fada daraktar cibiyar koyar da aikin hannu da uwar gidar mamman fati daraktar ma'aikatan inganta harkokin mata da kare yara a dogon duci sun yaba da haɗin gwiwar da suke yi da hajiya ya gudu bizo ranar yabo dole a yaba gaskiya ya gudu muna shinshina mata in aka samu mata kamar ta nan garin ga sai dai mu ce alhamdulillah kin ga dai ni yabo da ni kai mata na farko shine na hakuri. ta abin da aka hankalin ta kwance na biyu faɗin gaskiya yabo da in bata yarda da abu ba ko gaban wala tana tashi ta ce ita bata yarda ba wanga ba haka nan bane ya gudu ciwon mace duk na mace na ya gudu ta san ciwon mata baban za ta ke gudu ba duk inda aka ta sai ta nemi hanyar da za ta bi a kwato hakkin mata dangance da haka bara nan da an kai sallah ta mata sai da an ka bata lambar yabo gaban duniya tun da yau in an ka ce damana ta kama ta ƙananan ta da manyanta ta koma dashi ta ba dashi gaskiya ta ta ta yi noma kuma a kan tana dashi kakkire ta kace gobe ya gudu barika akwai taro kaza wallahi tana rigan yi kowa da haka ya gudu sai jinjina abinda muke nema Allah shi kara mata lafiya muna hwata Allah shi ba mu mata waɗanda za su zo su yi ta. Rema ya gudu mace ce mace ce leader tunda kowane lokaci ka neme ta ko tsakan dare ne ka neme ya gudu tana zauwa ta ta zo ta je abin da ya kawo ta kuma duk abin da ka sa ta bisa kan hanya na kwarai tana yin shi ba ta bata lokaci gaskiya an samu mata kamar ita cikin kasa ga ta dogon dutse da an dace tana da lokaci tana tsaya ta shurari abin da kake cewa kuma aiki kowane lokaci aka ba shi tana yin shafi sabilillahi ba ta da wata matsala hankali kwance ba ta bata lokaci kuma tana tsaya abin nan ta ta shi da kyau alhamdulillah inda bisa kan wannan fanni ne ba mata repression komi mai ji daɗin aiki da ita Yaƙi da jahilci yana canza rayuwar mata, iyalinsu, gari da al'umma. In ji Hajiya Yagudu Bizo ta ƙara da cewa mace mai ilimi C'était là le portrait de Yagudu Bizo Ruki, dernier tour musical avec le titre Andunya de La faisons place maintenant à la chronique Loti Rekia. Oui, Ruki, mais avant, dis-moi, est-ce que tu portes une attention particulière à ta peau pendant la chaleur il fait chaud, qu'est-ce que je vais apporter à ma peau <laughs> Alors, Ruki, si ce n'est pas le cas, Loti nous propose quelques conseils pour prendre soin de notre peau en période de chaleur. Écoutons Salam Tukadiri et Aminata Boubacar. Lotsi. Lotsi. Lotsi. Lotsi. Lotsi. ne samai dai no fati matinugo irgir koi sabu dai mata dai mata zankai igir koi sabu wala a to kan da ka dai jonta bunu buna zankai jir koi sabu ni mun fam jonta bunu buni mataga.

futtai za yan dumani mu futtai za kai ne yan dainu kan girkaji Hei, wani si kanu bini si so ga tabbatan di mo kan dungano na futta ba nai wo karanga mantin wari fo kan aron kon wano na ga. ai bun bosin tuna ga wadin nai mili abinda kira koi loktor kwa ga inir gune ine kan mantika jirnu zawadin banda ai godai ga safar yanke ki futtai zai si halga kasuwan ai mandu halga kaso ne mandu dabar kul kan ni hinga te futtai zai wasi. hmm. ai mandu dabar kulu ai na ba gitti han a foyan mogon kai yu mai da amma futtai zai gonu son nai gogo fam halima amma dai har bobu gona karan hinga te kan na ramu mudu doga ara he kiyai se me choho ai ga bai bai hai kan jirwa da futtai zai wo irdai izai ni bai borai si bai gam kur kan da mago isi ai kan idi Ig samburai gidan gai ga hamai gano ifo bonno nugo salon kwai na fati ya dinga ba kan borai ga hamku himan fayanka hei ani faime to faman dai kan na ka borai ga hamku rai kan yanga zamni ga kan bor gono bor gono bor mo gonar msidir wadini kan iga itusiga boriyan niga di ga sandi boriyan ikurai kogu aga te zangade da harifata fatta non gora kan di mago waru waru mo kan ba kain fu oh faham ya gamanta hi pulkanima haikul kan ni ham so sambu koy ga dan niga ga e yadu no ham fo nigamogu hamu gu kuro gudu mi ah niga chim dai semi matuno no te ga bagi kan ga te eh hamusi ye fala min kuro gunga di kuro kanu ma goni sai meni molli mu danga mata mai ga ham kuro guni min ga ham kuro gunga di hala to ne mi wala mun to ne mi ji ga zam ga am fango na mun to ne mi ji tusi ga ni bun bozan ne ga mo guna ga fisino gal gal gala go dai kan ga ne ji tusu ah ai faham ir dai zan kai ir ga ham kurai gu ko dir man ji tusu ir ga mai ga ba kortu mhm ni di wala ya dinga aron wo man ta ji kul duma da ngaran ga mu yoga ba dai kan ngaran ga mu gu muradun da ji kan ga ga ham kuru ba funan ji burhim ga bai ji furmano ni ga tusu ba dai kan mu dungawara kuru kunno gu muradun da ji kan ga ga ham na fa ni ne irin mi ga ham kure ba mataga ya din no me ni mulimu mu ji ir ir no gono kan ga ga ham kuru ir ir kul duma ba di. bor ma har bobu dungawara bor mi sidan tinu musko gormonan kan dunga gina hau guba he son nai fahame fata kan se futtai zai wufata ir dai zan kai ga nig bai kan gin har nirga kani kwai ni vazilin nirga tusu eh ni mo halima ni zan kai wala haku sambu ha musiye ga wani duma tai kwai ne eh ni kwai kan fuyi za kai nara kan ni sa faru dunga wora ba ni kan gina harara makani fuyi za kara hawo ga furo a ga ga teni se dama da damu ga vazelin to su kani na fu wara ga wara wallahi niga kimchogo a son wo kai aina ai faham fanda goymo da yamar yangai kan ni nainu hey choro ifo ga hinga te karse da mantu wani to kala tonton pour ces conseils, fidèles auditeurs. Suivons maintenant Abdul Ali pour la culture linguistique. Il nous vient aujourd'hui avec le mot chandelle. Bonjour. Bonjour, Bonjour euh, Rakia. Bonjour euh, Rukaya. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, notre euh, mot pour la culture linguistique porte sur la chandelle. Et au Niger, comme partout ailleurs, en cette période agricole, c'est la moisson des champs qui débute. Une activité qui consiste à récolter les céréales une activité qui consiste à récolter les céréales, à faire parvenir aussi également cette récolte dans les greniers. Et pour ceux qui se rappellent, cette semaine, nous avons parlé ou disons expliqué le sens de la récolte. Aujourd'hui, je veux m'entretenir avec vous sur le mot de la chandelle, qui est une partie du mil à chandelle, une céréale cultivée en abondance au Niger. La chandelle, c'est quoi la chandelle est son extrémité qui le sépare de la tige et est utilisée aussi également par les paysans et les jeunes lors des grillades des prémices de mille pour séparer les grains de l'épi. Euh, est-ce qu'il y a un autre mot et eh, est-ce que le mot chandelle peut être euh, utilisé dans, dans un autre contexte Effectivement, au sens euh, figuré, le sens que je viens de donner, premièrement, c'est le sens premier du mot. Au sens figuré, la chandelle désigne un appareil d'éclairage fait d'une mèche tressée enveloppée de suif. On parle également de devoir une fière chandelle à quelqu'un qui voudrait dire lui être redevable d'un grand service rendu. Hmm, merci. En Fulfulde, je vais continuer pour vous dire que ko indira der Fulfulde na bien france Francir chandel der fulfulde eden indira ɗum kantan kaliru kantan kaliru duni fa no dane non wutanu muɗum Du duni fa hannden endan e wateti. kantan kaliru de gotal non, de didi du nawnade ko no endan no e kantan kaliji e nawtore du fa De dane gombal e endan voilà donc en fulfulde ce que j'ai pour vous pour la culture linguistique à propos de la chandelle merci Nyali et pour ces éclaircissements chers auditeurs auditrices si vous avez d'autres mots

ai mini kapte ba son da kalkai ni labari hanga labari kunne ga hanga pat ayo kadai banin ga emission wai gwara ga hanga o studio kalon gujurna man kai sa hanga dollo ti sigirodi ma dalla do ka gane choro ma da lai gani mm. hanga mm, zami ga salan noy mu ne manani hankan ni gaba de no de trois no quatre no ni manani o oh. mm, ai shi bai min tu na gane wal mata yandi ai dai ga ma dai amma ga hangan cincin ai gan da bore kai ga fo to ai ga alkairu fo dai kan go gaya ai ga mustafa fo kan go nyamai chauffeur no ai ga himadu lazare fo ai ga abdul nasir rutfilin fo. suna na hawa mara hashim anan dogon duci to yanzu cikin wanga shirye-shiryen harkokin wannan ra'ayin mm, shirye-shiryen jido kalangun nan da suka sa da halal ga sa suna dai bibbirge mu dai in sun sa su dai suna yi muna don muna saurara su ina gaida eh, halima abujan ina gaida garki da nana ina gaida maryama mata dan babba ina gaida mamma umarito da sauransu dai duka Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Rekia Arimi et moi-même Rukayoto Abdraman. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. Inch'Allah, la technique était assurée par Issa Laoli à l'édition Adam Excellente journée à vous. Bye bye.